sunana alhaji ayuba muhammad ciyaman yan kasuwan arewacin najeriya gaba daya mu yan kasuwa na arewa gaba daya ba ma goyon bayan wani yajin aikin da su nlc suke kira domin nlc take kira a aje a yi wannan yajin aiki kuma kafin su kira wannan taro na yajin aiki ya kamata san cewa kungiyoyi suna nan kala-kala irin kungiyoyin yan kasuwa na arewa wanda ke kovarin arewa gaba daya mu ba mai ba su taba kiran mu mitin akan wannan yajin aiki ba don haka mu ba ma goyon wannan yajin aiki mun kira memba din mu duk inda suke arewacin kasar nan su ci gaba da yin business din su bude kasuwanni talaka ba sa wurin komai a wannan al'amari bisa ga dukkan alamu wannan koma baya da kungiyar kwadagon Najeriya ke samu dangane da wannan yajin aiki ba wai na fitowa bane kawai daga manyan kungiyoyi hatta kana yan kasuwa ma suna nuna adawar su da wannan yaji kungiyar yan kasuwa ta Hussein Market da ke nan birnin Abuja ita ma ta bayyana adawar ta da wannan yajin aiki kamar yadda sakataranta alhaji abdullahi abubakar dangara ke cewa duk lokacin da aka yajin aiki kanana 'yan kasuwa akan jefa su ne a cikin halika kani kai amma ganin cewar yajin aikin ana yin sa domin talaka ne ne ban gane haka tun da tun lokacin da aka ta cire tallafin mai wansu suna jin daɗi wansu suna cikin talauci kuma wanda suka cikin talocin su ne talakan har yau masu jin dadin shine masu karɓi wannan kudin hannun gwamnati a basu su yi aiki da wannan abin da za a cire tun da mun yarda da wannan shugaban kasa Buhari abin da aka cire mun san lokacin da ya chairman na PTF abin da aka cire na raran mai an gan shi a kasa yanzu da ya ce ya cire tallafi to in Allah da sai mun ga abin da ya yi da kudin to ko uwar kungiyar kwarago ta Najeriya za ta ce akan wannan koma baya da take samu a halin yanzu da Ayuba Wabba ne shugaban kungiyar kwadagon ta Najeriya. Kafin ai kare kudin mai na ko shinkafa dubu goma sha daya yanzu dubu goma sha bakwai ne. Duk wanda suke cikin maka dinnan masu sai da mai din ne bashi kudin kungiya ko guda daya a magana da ke ga maka yanzu wanda ba ciki. To Comrade a baya an san cewa idan kuna irin wannan yajin aikin misali yan kasuwa suna mara muku baya a daɗiyar kungiyar yan kasuwa ta arewacin Najeriya sun ce ba sa goyon bayan yajin aikin nan. Kuma suke so mai su sayar ne. Ai ko da ma da muke irin wannan aikin dole ne akwai irin wannan aiki. Wanda yake saya yana sayarwa ya samu riba kan zai samu eh, riba ne ninkin ba ninki kana ganin zai duba harkan talaka ne Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria